Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 19 ga watan Mayun shekara ta 2019. ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel jami'an diflomasiyyar amurka na gargaɗin jiragen saman kasuwa na amurka da su yi hankali wajen bi ta yankin tekun arabiya a yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin amurka da iran wannan gargaɗi dai ya zo ni jiya asabar daga jami'an diflomasiyyar amurka a koyar da haɗaɗɗiyar daular larabawa kwanaki biyu bayan gargaɗin da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta amurka ta fara fitarwa sanarwar ta yi gargaɗin dukkan jiragen saman amurka cewa yana da matukar hatsari bin yankin tekun arabiya lokacin da ake ci gaba da samun zaman ɗaɗɗar a yankin yan kwanakin nan dai zaman ɗaɗɗar ya yi zafi matuƙa inda ya haddasa damuwa kan yiwuwar samun tashin hankali tsakanin amurka da iran a ɗaya ɓangaren kuma kamfanin mai na exxon mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin basra na ƙasar iraki ganin yadda ake tayar da jijiyoyin waya a gabas ta tsakiya wani babban jami'in gwamnatin iraki da kuma wasu majiyoyi guda uku sun faɗa makafar labarai ta rutas cewa an kwashi ma'aikatan ne ta ranar juma'a da kuma safiyar jiya asabar zuwa ƙasar dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin basra wani jami'in bangaren mai na gwamnatin iraki ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta ap shugaban kamfanin mai na gwamnatin iraki ishan abdul jabbar ya ce an kwashe ma'aikatan ne saboda kauce ma abin da ka faru kuma na wucin gadi ne kawai amma babu wata barazana ta musamman jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar australia ta yi wata babban nasara ta bazata a babban zaben da aka yi jiya asabar sabanin abin da hasashen ƙuri'un jin ra'ayin jama'a ta nuna na cewa jam'iyya mai tsaka-tsakiyar ra'ayi gabadai gabadai gaba dai za ta kawar da jam'iyya mai mulki daga mulki Firaminista Scott Morrison ya kwatanta nasarar da jam'iyyarsu mai sassaucin ra'ayin riƙau ta yi na samun wa'adi na uku a jere da haihuwar 'ya'yansa biyu mata Abi mai shekaru goma sha ɗaya da Lili mai shekaru tara, waɗanda aka yi cikin kamar yadda aka saba bayan da duk wani yunkuri na amfani da kimiyyar zamani wajen dashen ƙwayoyi ga mahaifiyar mata ta sayi citura. Dama can na yi imanin kasancewar mu'jiza. abinda morrison mai shekaru 51 ya gaya ma wani taron jama'a masu cike da farin ciki da annashuwa nan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban jami'in diplomasiyyar china yi Wang Yi ya faɗa wa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Asabar cewa matakin da Amurka ta ɗauka da kalamanta na baya-bayan nan ya shafi dangantakarta da China ya kuma wato kuma ya ce kuma ya kamata amurka ta nuna ta damu a cewar ma'aikata harkokin wajen na china da yake magana da pompeo ta wayar tarho wanga ya ce bai kamata a ce amurka ta kai nisan da ta kai a kai a tsakanin kasashen biyu ba ya kara da cewa har yanzu china a shirye take ta zauna domin neman bakin zaren matsalar amma kamata ya ce sun samar da matsaya kan magana iran wang ya ce china tana fatan dukkan bangarorin biyu samun yin aiki tare domin kauce tashin hankalin da ke shirin faruwa. China ta wato ta canza harshenta a yakin cinikayya da ke faruwa tsakaninta da Amurka ranar Juma'a. Tana mai cewa sake zaman tattaunawa bai yi ma'ana ba har sai Amurka ta canza aƙidar da ɗauka. kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin koriya ta arewa na tangal-tangal yayin da yake fuskantar takunkumin kasa da kasa kuma wannan durkushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu 'yan wato bokon ƙasar da sauran masu faɗa a ji suna nan suna an su a cewa kwararrun la shakka magana wato magabata a koriya ta arewa na jin jiki a cewar joshua stanton wani lauya a washington dc wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka gaba ma koriya ta arewa a shekarar 2016 manyan jami'an gwamnati da na jami'an sojoji waɗanda ake masu ganin masu faɗa a ji a koriya ta arewa sun kai wajen dubu biyu daga ƙarshe matakin shugaban wato mataimakin shugaban austria hans christian stretch ya yi marabus wato jiya asabar bayan da wasu jaridun jamus biyu suka buga wani labari da hoto mai nuna ya bayar da wasu kwangiloli ma wannan rasha ba bisa ka'ida ba. yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sule Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu shirin na kasa na tare da Aminu Ahmed Tudun Wada mai sana'ar kera kekunan guragu a Kano. A makon jiya kun ji yadda shi da wasu abokansa na kasassu suka haɗa gwiwa domin rufawa kansu asiri ta hanyar sana'a. aikin da idan aka hankalce shi za a gane cewa suna bayar da gudunmuwa domin ci gaban al'umma. To a yau za mu tashi ne daga inda wannan tawaga ta makeran kekuna da ke Kano ta danna zuwa Legas domin neman ƙara gogewa a wannan fanni. Ga dai ci gaban wannan hira da ta haɗa shi da Mahmud Ibrahim Kwari. To daga Legas kuma a can muka je muka fara haɗa babur na gurogu Abokai ne gaba mu. daga wanda ya girma mu da shekara biyu sai wanda muka girma da shekara uku sai mai shekara hudu dan sa'anin juna ne gaba ɗaya a cikin ba wanda ya wa wani da shekara goma sai muka haɗu muka haɗa wannan group din tunda a lokacin wurin kwanciyar mu daya za mu je mu kowa ya tafi gidajensu amma in gari ya waye ranar da babu wani abu za mu zo mu haɗu guri daya mai ta irin wannan kirkire kirkire kirkire muka je Legas muka samu muka sai babur na naira hamsin yamaha sai muka ɗauki keken yara irin mai 'yan ƙananan tayoyin nan mm. sai muka ce to ku zo mu dabara yaya za mu tunda mun ga ana wa mutane odar babur ana wa mutane odar mota ana wa mutane odar komai mm. keke mu amma babu wani mutum da ya fita ya ce bari mu yi wa nakasassu odar wani abu wanda za su dinga hawa babu sai muka ce to ya kamata mu yi amfani da kwakwalwarmu mu zo mu ma mu yi wa kanmu wani abu da za mu tunda mun wa kanmu keke mun ga yayi yanda muke so muka ce ku zo mu haɗa kanmu babur muka haɗa kan mu babur muka ga cewa eh muna hawa shi wancan babur din a Lagos kuka yi shi ko kayayyakin kuka siyo shi ma a Lagos muka zauna muka haɗa shi shi ma anan wani bere ne muka ce za yace ku zo duk abin da kuke so za ku yi na walda ku zo ku yi ku baki ne a can ba ku san kowa ba eh. Eh, yaya kafin kai tsaye kuka fara wannan hada-hadar ko kuma a ah, kun dan yan barace-barace kafin ku san gari sannan kuma wannan tunanin na ya zo sai da muka yan barace-baracen mu muka gwada cewa eh bari mu ga nan garin zai zaunu muka gwada daga nan ko muka zauna muka ci to ya kamata muka samu jari da wai kowa jarin da ya samu bai fi zaurin naira ɗari ba muka yi zauna muka yi kirkire-kirkiren bai raban ya zauna ya ga cewa muna na kwakwalwa mu zo mu haɗa babur ɗin muka haɗa wata rana da muka je bulo inji ya ci ababur din pistin da ringi mai da muka je kamfanin yamaha a nan laventes a oyubo muna zuwa da muka saya manajan gurin da ya ga zamu sayi wannan abu ya ce aina za mu saka muka ce masa a wannan babur din a lokacin mun sai kayan ko naira sittin da nawa ne ko hamsin ne ya ce mana ya ban mana kyauta da muka je muka hada muka dawo muka zo muka nuna masa gashi an hada mana ya yi daidai ya ce kun kyauta a ina kuka samu tayoyi da sauran kayayyakin wilbaro muka je muka samu tayar wilbaro ta gaban nan ita eh. muka samu muka cira muka hada muka dinga dabaru da iri iri saboda in mun tare kamar mu shida hmm. idan aka fara idan ɗaya ce kai abu kaza bai yi ba sai a karya shi sai a sake sai wani ya ce ga shawara in ya kawo shawararsa in muka hada in bai yi ba sai mu cire sai a ce to ga tawa ne shi ma wani a haka har sai da muka hada babur din muka ga yayu eh, daga nan kuma da muka dawo Kano shekara kuna a wannan zaman da kuka zaman da muka yi a Lagos ya kai shekara tun da har muka kai 1983 Eh. muna lega zuwa 84 lokacin da aka yi juyin mulkin soja na buhari ya zama na ya hau lokacin shagari kuka je shagari muka je hmm. don muna lagos uh, obasanjo ya gama mulkinsa shagari ya hau hawa na ɗaya hmm. har shagari ya hau hawa na biyu duk muna Legas amma sai dai mu wata biyu a Legas mu zo Kano mu wata ɗaya ko sati biyu mu kuma koma haka muke kawai kun zama ƴan Legas mun zama ƴan Legas eh. to daga nan kuma muna dawowa Kano wai lokacin da kuka fara hada babur din nan a Legas mm. in kun kaga ba kuɗi kuke samu ba mm. ana zuwa bara a dawo ne kuma sai a zo a ci gaba da wannan eh, kirkire-kirkire haka muke yi muka saboda barin Legas idan mutum zai yi ta wallahi in yi ta awa ɗaya ko awa biyu a lokacin ka samu naira hamsin naira sittin naira saba'in ka da ka zo ka yi zaman ka sai ka ci gaba da kirkire-kirkiren da kake ko daga baɗi hankalin ya koma kan wannan abun ya za mu ma mu samu rayuwa mu iya hawa keke har muka zo muka cika da cewa ya za mu iya hawa babur akwai wani bawan Allah a Kano wanda yi mana wani taimako a ah, Allah ya ji kan galadiman Kano da rahama ya ya siyawa wani abokinmu mota wato abdulwahab ali abdallah dan gidan alwayes kanin naja ya siya masa wata mota daga ingila aka kawo masa ita ana janta da hannu in ka ja gabanka ta tafi in ka danna gaba ta taka birki ya siya wa abdulwahab ali abdallah abdulwahab ali abdallah ya zo ce mana to ku zo na yi mota muka ce to ya yi ke ce to ya za a yi wani ma ya dinga hawa ba ni ba sai muka ce to a kokkoyawa wasu bayan an kokkoyawa wasu sai muka ce to wannan karfan da aka yi ya za mu ɗauke shi mu gwada mu ma mu fara haɗa shi a garin nan a shi muka yanka karfan muka shiga karfan motar karfan motar da aka haɗa hmm. muka yanka shi muka ga yadda yake sai muka shiga a sabon gari galadima road hmm. muka je muka siyo abin to amma akwai wani injiniya wanda ya ce zai hada mana mota yadda za mu dinga hawa a kofin ruwa yake dan birgen ne sunansa ubajan wai ubajan wai din nan shi ya fara hada mana mota ya ce mu je mu ya samu wani abin birkin irin babban babur na wanda ce masa bike mm. yana da wani adolik a jiki mm. to in ka kama shi kamar ka kama kulocin babur ba lokacin sai ya daura mana shi a jikin giyan motar in ka kama shi kamar ka kama totar din babur na hannu mm. idan ka matsa kebul in ka danna giya ta gaba ta shiga ta baya ta shiga duka saka haka to mm. shi da ya hada mana wannan sai muka ce to yayi daidai muka dinga yawo da ita ita motar ita motar a ƙarshe motar ta eh, motar eh, eh, a'a ta Abdul daban wannan kuma muka sake hada wata daban wata Isuzu muka sai wata isuzu mu muka sai isuzun ko naira dubu uku da ɗari biyar ne muka sai isuzun hmm. a alif ɗari tara da tamanin da hudu zuwa da biyar hmm. muka sai wannan isuzu naira dubu uku da dari biyar muka hada ta a wannan a hmm. kan ta guragu suka dinga koyan mota a kano ba mu gama zancen Legas ba fa duka eh. da mu zancen wannan mota ta isuzu eh. zaman ku a Legas ɗin nan. Mm. Kaga nan sai da kuka yi uh, keke ɗaya har zuwa shida kowa ya samu. Kowa ya samu. Sannan kuka tafi Legas har kuka yi wajen shekara biyar. Don tun ƙarshen gwamnatin Obasanjo da Murtala sai da aka timbice gwamnatin shugaba shagari marigayi sannan kuka dawo. Sannan muka dawo. Wai babura nawa kuka yi a can tunda a can Legas kuka fara yin babura. To shi ma a Legas ina ganin babur hudu muka yi. akwai muhammadu gumal ya yi akwai salisu nazara tsohon sarkin guragu ya yi akwai abdullahi bakwa ya yi ni ma na yi ɗaya na zo da shi kano to mu huɗu a cikin mu shida muka haɗa baburan daga Legas eh, muka zo da su Kano. Kenan eh, mutum hudu daga cikin shida kowa ya samu babur kenan. Kowa ya samu babur guda ɗaya a cikin mu. Hmm. A can ma har muka haɗawa wani ɗan Kano ana ce masa Muhammadu Ɗanbini. Hmm. Akwai wani abokinmu a Sokoto ana ce masa garba dan zabarma shi ma muka hada masa guda ɗaya daga Legas ya tafi da shi Sokoto akwai wani Muhammadu Jammena muka hada masa ɗaya daga Kano ya tafi da shi Chadi to duk muka dinga hada irin waɗannan babura mun yi babura fa wajen guda nawa kenan mun yi babura ya kai wajen guda goma duk muka haɗa muka ga cewa shi ne ma mutane suke mamaki a ah, kun ga gura guda babur eh, idan kuka yi kuka kera babur din nan kuka harhada shi kun samo tayal wal baro da waye da waye da sauransu kun a eh. nawa kuke kashewa kuma nawa kuke sayarwa a sautari ba sai da shi muke ba hmm. mu da muke yin abun mu a lokacin mu muke fara kirkira muke yi don mu don amfanin kanmu hmm. saboda sai mun amfanar da kanmu jama'a sun ga muna hawa hmm. muna zagaye gari sannan wasu za su zo su ce su ma suna son ai musu to sai muka dinga yi muka dinga daga wannan din sai ta kasance har muka fara hada mota. To masu sauraro kun da ji yadda Aminu Ahmed Tudun Wadada abokansa suka kara samun ci gaba a sana'ar da suka runguma. Nan za mu dakatar da shirin na yau. Sai kuma a makon gobe za mu ji ƙarashen wannan tantaunawa. Kafin wannan lokaci a madadin abokan aiki musamman Mahmud Ibrahim Kwari, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, salamu alaikum. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata goma sha hudu ga watan Mayu, Liya Sharibu ta cika shekaru goma sha shida da haihuwa a ranar kuma da ta cika kwanaki ɗari da da arba'in hudu tara a hannun kungiyar Boko Haram da take ci gaba da tsare ta bayan sakin sauran ɗaliban makarantar sakandaren Dabci ɗari da hudu daga cikin ɗari da goma da ta sace ranar goma sha tara ga watan Fabrairu shekara ta dubu takwas da karfe biyar da rabi na yamma. To tun daga wannan lokacin kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ciki da wajen Najeriya suke ta addu'o'i tare da kira ga hukumomin Najeriya su ɗauki duk matakan da suka kamata a ceto ta. Kamar yadda aka yi bara lokacin da ta cika shekaru goma sha biyar a hannun kungiyar, a bana ma an yi tarukan addu'o'i da kuma ƙara jan hankalin duniya kan buƙatar gaggauta ceto liya. A cikin jawabin da ya gabata a jami'ar Georgetown da ke Washington DC a nan Amurka. fitaccen marubucin nan da ya samu lambar yabo ta nobel wole soyinka ya yaba karfin halin liya Profesa Shoyinka wanda ya rubuta wani maudu'i na musamman domin karama liya ya bayyana cewa duk lokacin da ya koma yana karantawa sai hawaye domin bakin cikin halin da take ciki. To na samu zantawa da iyayen Liya ranar da ake bikin tunawa da haihuwarta ga abin da mahaifinta Nathan Sharibu ke cewa. Mun ji daga wurin gwamnati a karshe tun bara a watan goma da shi shugaban kasa ya kira matana ya yi mata alkawali a kan gwamnatinsa zai iya kokarinsa a sakon yarinya. Sannan kuma ya turo eh, ministocinsa guda uku zuwa gidana. akan su yi mana jaje kuma su ba mu tabbaci akan gwamnatinsu suna iya su yarinya nan za ta fito amma tun daga ranar har yanzu ba mu sake jin komai daga wurin su ba. Hukuma bata sake tuntuɓa ku game da wannan lamari ba kuma ba ku kuma sake jin ɗuriyar Italiya ba tun bayan wancan faifan bidiyon da kuma muryar da aka fitar da ita baran. Babu ba mu sake jin ɗuriyanta ba. To banda gwamnati akwai kuma waɗansu da suke tuntuɓa ku dangane da wannan lamari domin kasancewa a kwanakin baya kakakin shugaban ƙasa ya bayyana cewa akwai ƙoƙarin da ake na ce cetutan da ba sai an bayyana ma duniya ba. babu ba wanda ke tuntuban illa masu eh, addinai daban-daban ne suke ziyartar mu suna mana jaje kuma suna ya kokarin su kai da kawowa da ku yan jarida kuna iya kokarin ku ba wanda ya sake tuntuba mu To yau ranar da muke wannan hira da kai yarka take cika shekaru goma sha shida bayan ya shafe uh, sama da kwanaki 400 hannun kungiyar Boko Haram dinnan. wani sako kake da shi ga iliya inda tana jin ka da kuma gwamnatin tarayya eh, ina kira ga gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa musamman a yanayin watan ramadan da ake ciki wannan a yanzu ina rokonsa ya amfani da wannan dama na watan alfarma ya yi cika mana alkawar wuran da ya yi kan dawowar yarinyar nan kuma ina gode ma ku 'yan jaridu da kuma addinai daban-daban akan duk irin kokarin da suke yi akan wannan al'amarin da ya same mu ba ni da abin da zan faɗa maku sai dai ubangiji allah ya saka ma kowa italiya lokacin da aka naɗi muryar ta nan da aka yayata a shekarar da ta wuce din nan a cikin bayaninta tana bayyana damuwa akan damuwar ku wani sako kake da ita ci eh. liya kadara za ta ji wannan hira da muka da kai eh dama ta roka akan yanayin da muna ciki don ta san cewa a rashinta muna cikin yanayi mai wuya so dole ne muna cikin yanayi mai wuya amma duk yanayin da muna ciki nata ya fi namu so ba abin da za mu mu ce sai dai ubangiji allah ya yi sa ya dawo mana da ita a cikin koshin lafiya to kana da wani sako gareta inda a ce za ta ji wannan hira akwai wani sako da kake so ka idar gare ta eh ina gaishe ta dai ina mata jaje da yanayin da ta samu kanta a ciki da kuma sako na musamman ma waɗanda suke rike da ita inda suna jina rokansu muke yi Um, musamman kamar yadda na faɗa da farko a watan ramadan na yanzu su yi la'akari su taimaka su sako wannan yarinyar nan A nata bayanin Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liya ta ce tana mahariya da Liya da jajircewarta. Last year ma ta cika shekara sha biyar a can. Yanzu ma ta sake cika shekara sha shida a can. Gaskiya muna cikin bakin ciki sosai. kuma muna rokan gwamnati kamar yadda suka yi mana alkawali su gaggauta su cika mana alkawali kamar yadda ya faɗa kuma muna godewa mutane masu yin addu'o'i duka duniya gaba ɗaya muna musu godiya gaskiya allah ya saka ma kowa da alherinsa to eh, mun yi hira da mai gidanki yake bayyana cewa tun lokacin da shugaban kasa ya aika da ministocin nan suka je suka gana da ku tun wancan lokacin ba ku sake ji daga gare su ba ko ko ta waya ko ta wace ah. hanya ba ku sake ba su sake tuntuɓa ku ba. Ah, ba mu sake jin su ba, ba mu sake jin su dama kafin ya turo ministocin dama ya yi mu yi magana a waya da shi. Sai ya ce mana ya mu yi haƙuri yana kokari. Abin ne ba abin da za a faɗa ma duniya gaba ɗaya ba amma suna kokari. to daga baya kuma sai ya sake tura ministoci guda uku nan suka zo suka yi encouraging namu kuma suka ce a yi haƙuri suna kokari in Allah ya yarda ba da dadewa ba liya za ta fita to daga bayan kuma ba mu sake jin komai a bayan ba to akwai waɗanda suke bayanin cewa ko da ce tuntubar ku kawai ake yi ku iku tsakanin ku da gwamnati kawai ba tare da an yayata ba kila da zai taimaka kusan cewa ana yin wani abu a maimakon yin shiru ko kuna da irin wannan tunanin ko kuma tunda an yi muku bayanin cewa ana kokari ba su a yayata ma duniya kun gamsu da haka ko mu me za mu ce a yanda za mu faɗa a yanzu abin da yake zuciyarsu ba za mu yi mu sani ba mu abin da suka gaya mana shi za mu yi amfani da shi to kadara diya tana sauraron wannan hira da muke da ke wani sako kike da shi gare ta sako dai shine muna mata addu'a dare da rana muna mata addu'a kuma abin da ta yi mun jinjina mata gaskiya so ta yi kokari ta yi abin da ko mu ma mai yiwa ba za mu iya ba so muna mata addu'a a kullum domin ta samu a sake ta ta dawo a cikin koshin lafiya a matsayinki na uwa kina da bakin cikin shawarar da ta yanke ta gwammace ta zauna da ta yi abin da kungiyar boko haram dinnan suka bukaci ta yi ta dawo gida ba na bakin ciki da abin da ta yi ba na bakin ciki ko kaɗan da abin da ta yi domin ta yi abu na daidai tun da da musanci abin da nata ba ta yi daidai in allah ya yarda kamar yadda ba ta yashe shi ba in allah ya yarda watan wata rana ita ma ba za a yashe ta ba tun da bata yi dinayi nashi ba don haka mu ma muna sa tsammani kamar yadda bata yashe shi ba haka shi ma ba zai yashe ta ba watan wata rana za mu ganta in Allah yadda. yarda muna kira ga gwamnati har yanzu tunda mu dai ba za mu rufe bakin mu ba har yanzu muna kira ga gwamnati kamar yadda suka yi mana alkawali kamar yadda muka san suna kokari su kara kokari akan kokarin da suke yi su ga cewa wannan yarinya an fitar da ita. Banda ayyukan da aka gudanar a birane da dama na Najeriya da suka hada da birnin tarayya Abuja, Legas da kuma Jos na tunawa da haihuwar Liya Sharibu. An kuma yi tarukan gangami da addu'o'i a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da gangamin da aka yi a ƙofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London. Give comfort like only you can bring comfort, Lord. cry out for help, Lord. We cry out for justice, Lord. Help, Lord. We thank you for strength and courage for Leah, wherever she is. Thank you for holding her in your love, even in these over two years. To Allah ji roƙon bayinsa ya kuma sada liya da dangin rai da lafiya cikin alherinsa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga batishin ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da bai jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris a ambasada america akwai ambasada arashi akwai ambasada italiya a ambasada mexico akwai ambasada holland akwai ambasada german ga ambasada a aikin talakawa sun katai idan su kulla zumunci mu da su